Alhaji Umar Isa mun gode kwarai da gaske da ka bamu wannan dama mu tattauna da kai. Akwai rahotannin da ke cewa akwai karancin abinci a wasu sassa Nijar. Ko za ka iya mana karin haske akan abin da ka sani? Eh, kwarai da gaske. Na gode da kuka bani wannan dama ta in gaya muku. Lalle wurare da dama inda aka sani da ake yin abinci ba a samu ba. kamar yanzu kasar mu nan da magaran dole zan iya hudun hakanan ana cikin matsala ta abinci don saboda damana ce ba ta yi ba yadda ake so hatsi ya tashi bai kai inda zai hau kara ba shi kenan sai ka tsaya hmm. kin ga wannan hori ne ko kuma ana yin damana an fito hatsi wani ya da kai sai damana ta tsaya kwata-kwata hmm. sai an yi wajen kwana arba'in kenan wanda ya hutun ya bushe ga iska ga kuwar da take kaɗiya ɗan hatsin da ya hutu kuma akwai kwaro eh, kwaraye da suke zuwa suna cima mutane cimaka shi ma sun kawo ma mutane da wani kusaye su beraye ne kwarare hakan nan da suke zuwa suna ci to mu akasari cikin wani jihar damu gunduma goma ke gare mu amma babu inda aka yi abinci ya isa yadda ya kamata babu shi hmm. to na san da magaran haka ne to na kusan wasu kasashe ma kamar kasar maradi da kasar tawa su ma haka nan ne haka kasar tilabir to kuma su can wajen da yamma abin da ya dame su ambaliyar ruwa ruwan sai yayi yawa dan abin da aka samu ma a gonakan sai ya kai su. Hmm. To shin akwai wani abu da gwamnati take yi ne akan wannan batu? Tun yau da wata biyu ko uku gwamnati ta fara fuddawa abinci tana sai da a farashi mai rahusa kuma wanda kuma ba su da kwata-kwata su kuma ana ba su kyauta. To amma wanda aka ce in dambu ya yawa bai jin mai mutanen an yawa kuma kin son demografi mu a Nijar gaskiya ta kai inda ta kai. Akwai batun da ka ce akwai kwaruka da suka shiga gonaki a wannan fannin fa akwai wani mataki da aka ɗauka ne? Matuka akwai akwai magunguna da ake kaiwa wurare-wurare inda suka yi inda suka fito da kyau na ake zuwa a baɗa musu wannan magungunan don a samu a kashe su wani bi har sai an sa jirgi mai tashi ɗan ƙaramin jirgi wanda ke tashi yana yin ruwan maganin na a samu a kashe. kuma hakan wannan mataki ana yana wadatuwa yana maganin kwarin shi ma kwarin ai yadda shi ma mutum yake yin wayo haka shi ma kwarin yake yin wayo wani bi wannan maganin sai an riɓin ya shi tukun ake samu ya yi maganin To baya ga batun maganin kwari akwai kuma batun irin shuka da ake cewa akwai karancinsa inda yanzu kusan dubu sha biyar da ake bukata dubu uku ne kawai akwai. Kowannan bai isa ba a yadda ake so yadda ake bukata ranar ai ministan cikin gida kulawa da wannan bangaren ya faɗi ya ce karancin abinci akwai shi karancin abin shuka shi ma akwai shi kuma ga karanci ruwa sai a shuka sau ɗaya ta ki hutawa. To su bangaren hukumomi akwai abin da yake bukata a ce sun yi da basu yi ba a wannan fannin? Akwai mana menene ya kamata su shi na yi amma ya yi kaɗan. To kuma wani bi abin yake karanci a rasa kamar irin wanda yake ya cancanta a rasa shi yadda ya kamata shi ma ana samun wannan cikas ke. To madalla Alhaji Umar Isa mazaunin da magaran mun gode da wannan karan haske da kai mana. To amin su ma ni ma na gode da kuka ta lalubo ne don mu yi